to wa qaddama al-mayyit ala khinzirin wa sa'idin li muhrimin la lahmihi to nan za mu zo fiqh al-awlawiyat fiqh ne za a jera maka abubuwa a ce wane ne yafi alheri an ce in mutum gashi da mushe kuma ga alade wanda ke ba mushe ba wane ne zai kaddama ya fara ci in lalura ta zo shi ne zai kaddama mushe alal khinzir amma in babu mushe sai khinzirin kawai zai ci aladen to wasaidin limuhrimin mutum ne yake cikin ihrami kusan haramta mishi ya yi farauta ko haramun ne sai kuma ga shi yana jin yunwa ko dai ya farauta ko ko ci mushe sai aka ce gara ya ci mushe da ya je ya farauta domin in ya je ya farauta ya yi wani abu kuma muharram da aka hana shi yana cikin ihrami sannan kuma abin da ya yanka shi ma mushe ne tunda an haramta shi kun ga haramci guda nawa biyu to gara ya ci mushe la lahmihi amma in mutum na cikin ihrami sai aka kawo mishi nama ba wai shi zai je farauta ba a naman da aka yi farauta ko dan shi ko wani mai ihrami ya yi wanda aka hana shi ci to gara ya ci wannan naman da ya ci mushe domin mushe ma shi ma haramta shi bil asala to wata amin ghairin illam ya khaf qata' in mutum ya zama an gitta mishi ko dai ya ci mushe ko ku ya ci abincin da ba nashi ba na wani shi kuma baya tsoron cewa wurin cin abincin nan za a kama shi a ce barawo misali ya je yana jin yunwa yana tafiya sai hango gona cikin daji ga masara ta fito ko ga mangoro ko ga wani abu ko dankali ko rogo dai abinda zai ce ya warkar da yunwa shi kuma ya san ba wanda zai kama shi a wurin to da ya ci mushe gara ya je ya ci kayan wani da ya ci mushe amma in yana tsoron in an kama shi yana ɗaukan wayan abubuwan za a ci ɓarawo a kai shi ko a yanke mai hannu to ya ci mushe a kan ya ci kayan wani wa alaihi in mutum yana cikin yunwa da lalura na cin abinci ya nemi wani mai abinci ya taimaka mishi ya bashi don allah gashi zai mutu fa kuma ga mushe to da ci mushen nan gare ya yi fada da mai wannan abincin ketal ya kwaci abincin ya ci kuma in wance ya kashe shi ya shahada in kuma ya kashe wancan wancan jinin shi ya tafi hadar kun ga tsananin yunwa musulunci ya sabu da yake bai kamata a ƙasar musulmi wani ya yunwa ba bai kamata wani kwana da yunwa ba don musiba ce ba abin da ba ta haifarwa shi yasa aka shar'anta zakka to allah kiyaye mu da yunwa eh. saba da yunwa ba da sai da abinci sai a da koshi eh, yana cin yunwan yunwan da za ta galabatar da shi amma ba mutum da zo da karfin shi yana yana da ƙuriciya sa mai kawai ya zara ido la <laughs> amma mutum gashi ne ya zo lapa lapa lapa lapa gashi zai mutu ba abinci to wannan wannan ya kamata ya kamata a taimaka mishi musulunci bai yadda ba